This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Muhammad Hafiz Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin inda ta kashe akalla mutum 490 sannan ta jikkata wasu sama da 1650. wannan makon ne shugaba joe biden zai yi jawabi na karshe a wani taron duniya mafi girma sannan kasar pakistan ta naɗa laftanar janar muhammad asim malik a matsayin sabon shugaban hukumar leƙen asirin kasar da aka fi sani da inter-service intelligence ko kuma isi a takaice kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya samu amincewar majalisar zartarwar kasar kan kafa asusun agaji da tallafawa al'ummomin da iflayin ambaliyar ruwa ta shafa a kasar kuma tsara cewa wannan asusu za a rika samar da kuɗin shigarsa ta hanyar ɗaukan kuɗi daga wani kaso daga cikin asusun gamayya na gwamnati da ake tattarawa duk wata. Za a ji cewa a jamhuriyar Nijar jami'an kwastam sun yi nasarar kama wasu kayan sadarwa akan iyakar ƙasar da Najeriya da ake shirin kaiwa 'yan ta'adda. kasar ga da kake gani akwai miyagun mutane da yawa wayanda ana tare da su ba a san su ba akwai turawan waje akwai turawan ciki akwai wanda su kutke kutso suke sai an wargaje kasar nan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko take gabatarwa a wannan makon shirin ya tabo batun kiran da gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya yi wa karamin ministan tsaron najeriya bello matawalle da ya yi murabus domin fuskantar tuhumar zargin alaka da 'yan bindiga amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin inda ta kashe akalla mutum 490 sannan ta jikkata wasu sama da 1,650 a wasu munanan hare-haren sama. da suka haifar da fargaba a kan yiwuwar ya kai ga yakin fito na fito sojojin isra'ila sun ce sun auna sama da wurare 1,300 yayin da kafar yada labaran lebanon kuma ta ba da rahoton manyan hare-hare a faɗin wasu wurare a yankin kudancin ƙasar daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 35 da mata 58 a cewar jami'an lafiyar lebanon sojojin isra'ila sun yi wa mazauna yankin bika da ke kwarin gabashin lebanon su nisanci ma'adanan makaman hezbollah cikin wani sakon sauti da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya aike wa fararen hular lebanon ya bukace su da su yi biyayya ga umarnin isra'ila su fice yana mai cewa su kiyaye wannan gargadin. wannan makon ne zai kasance lokaci na ƙarshe da shugaba joe biden zai yi jawabi a wurin taron duniya mafi girma inda ɗaruruwan shugabanni suke haɗuwa kowace shekara a wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya jawabinsa a safiyar ranar litinin yana zuwa ne a wani mawuyacin lokaci a cewar jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield abin da muke faɗa a kowace shekara kenan amma babu lokacin da za a gudanar da wannan babban taron da ake fama da kalubale da dama abin da ta faɗa a wata ganawar da aka yi a majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata sai karuwa jerin tashe-tashen hankula da ke bukatar kulawa da ɗaukan matakai suke yi kan gaba a cikinsu shine rikicin gaza matsayar amurka ta bambanta da na sauran mahalarta babban taron wanda a makon da ya gabata galibi suka kai ga wata shawarar da ta buƙaci isra'ila ta dakatar da mamayarta a yankin filistini cikin watanni goma sha biyu. Kasar Pakistan ta nada Laftanar Janar Muhammad Asim Malik a matsayin sabon shugaban hukumar leƙen asirin kasar da aka fi sani da Inter-Service Intelligence ko kuma ISI a takaice. wannan matakin ya biyo bayan zargin da ake yi wato ake yi wa hukumar mai iko da sojoji ke jagoranta a game da rawar da ta taka wajen samarwa ko kassar zababbun gwamnatoci a ƙasar kudancin asiyan wata majiya a rukunin wato manyan jami'an tsaron pakistan ta tabbatar wa voa a ranar litinin cewa malik wanda ya maye gurbin babban daraktan hukumar na yanzu na nadim anjum zai kama aiki a sabon mukaminsa na babban daraktan hukumar a ranar 30 ga watan nan mai ci na satumba bangaren yada labaran hukumar sojin kasar ba ta mai da martani a game da wannan nadin babban jami'in hukumar ba tukunna amma kafar yada labaran kasar pakistan ta ba da rahoton nadin tare da takaitaccen tarihin aikin sabon shugaban to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla an jima kaɗan Aisha za ta sake shigo mana da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya samu amincewar majalisar zartarwar ƙasar akan kafa asusun agaji da tallafawa al'ummomin da iflayin ambaliyar ruwa ya shafa. Gwamnatin kuma ta za ta binciki halin da sauran madatsun ruwan ƙasar ke ciki domin kare afkuwar fashewarsu. su. Daga Abuja Umar Faruk Musa ya samu karin bayanin matakan shugaba Tinubu daga babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati Malam Abdulaziz Abdulaziz. To, na farko yi malam kamar yadda ka sani shugaban kasa abu Ahmed Tinubu bayan wannan abu ya faru wanda a lokacin baya gida Najeriya da ya dawo wato ya je kai ziyarar gani da ido a birnin Maiduguri wanda ya duba wannan hasara da aka samu tare kuma da yin alkawarin daukan mataki musamman ma alkawarin da ya yi na cewa za a kafa wata gidauniya domin kula da irin waɗannan al'amari na ibtila'i da ka iya tasowa ba zarar da tsammani ba to wannan alkawari da ya dauka shine a yau a zaman majalisar sartarwa ta kasa ya gabatar da wannan kuduri wanda kuma majalisar ta amince akan ya kamata a kafa shi wannan wato asusu wato zai zama na kamar wani asusu ne na kota kwana domin tunkarar abubuwan da suke iya zuwa bakatattun na ibtila'i na yau da kullum kamar shi irin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da aka samu a maiduguri kuma an tsara cewa wannan asusu za a rika samar da kudin shigarsa ta hanyar daukan kuɗi daga wani kaso daga cikin asusun gamayya na gwamnati da ake tattarawa duk wata sannan kuma shugaban kasa ya amince da kafa kwamiti wanda zai ziyarci waɗannan wurare musamman ita maiduguri ke duba wannan barna ya kuma duba shi wannan dam da ma sauran dam dam da ake da su a faɗin najeriya musamman a arewa tunda nan ne yawanci dam sun suke domin a ga menene halin da suke ciki kuma menene abin da ya kamata a yi domin gujewa afkuwar irin wannan wannan al'amari a nan gaba so wannan shine abubuwan da aka yi wato za a yi cewa shugaba bola ahmed tinubu ya karba ko ya yi da matsin lambar da shawarin da yan kasa musamman kwararru akan fannoni daban-daban suke ba da cewa ya kamata a yi bincike na kwakwaf akan dukkan madatsun ruwa da ke najeriya a fito da wata taswira na gyara su da sa ido akan su da tabbatar da irin wannan bala'i ko iftilabi bai afku ba ko kuma in ma ya faru bai tsananin da zai kawo hasarar rayuka da dukiya al'umma ba ko eh, haka ne shine abin da kamar yadda ce wato da ke faruwa su ne yawancin madatsun ruwan nan an yi su ne shekaru aru aru da suka wuce kuma a wani lokaci za a ga cewa akwai gyare-gyare da ya kamata ana yi musu akai-akai da kuma lura da su wani lokacin ma da kuma buƙatar ko faɗaɗawa to amma to tsawon shekaru za a ga yawanci waɗannan madatsun ruwa ba su samun kulawa to wannan yunkuri da shi shugaban ƙasa ya yi abu ne wanda zai kawo agaji ya kuma kawo wato maslaha akan irin wannan al'amari idan shugaba tinubu bai binciki kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta bada a gurin kula da madatsun ruwan da ke sassa daban-daban na najeriya ba anya kana ganin za a yi aikin da ya kamata domin abubuwa su zama izina kar a ci gaba da yin abubuwan da ba daidai ba da kudaden al'umma kuma ba a sa ido aka bincika aka hukunta ma masu hannu a wannan badakalar da ta ja wannan lalurar ba? To mun san akwai irin waɗannan kiraye-kirayen kamata a bincike kuɗaɗen da aka ce an kashe a baya domin kula da waɗannan madatsun ruwa to wannan abu ne wanda akwai hukumomi waɗanda suke da sa ido kuma suke da haƙƙi wajen bin irin waɗannan salwantar kudaden gwamnati daban-daban to kuma na tabbata za su yi aikin su musamman hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc da kuma ta icpc dukkanin su sun samu waɗannan koke-koke kuma na tabbata ba za su bar abun haka ya wuce sasakai ba za a yi wani abun da ya kamata domin kamar yadda ka a samu togaciya ko kuma a samu kawo karshen irin wannan al'amari na yadda wasu za su kwashe kuɗi da sunan yin wani abu ba tare da sun aikata abu. Babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Malam Abdul Aziz Abdul Aziz a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Babu shakka 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da wannan bincike da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce zai da kuma tabbatar da an hukunta waɗanda ke da hannu a shiriri ta koyin badakalar da ya haifar da madatsun ruwa da dama a Najeriya suke cikin halin kakani kayi umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to madalla da umar faruk musa da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga aisha ta dawo mana da labaran duniya kashi na biyu an gano akalla waki talatin a cikin wani jirgin ruwa da ya nufi gabar tekun babban birnin kasar senegal abinda sojoji suka faɗa kenan a ranar litinin yayin da alkalamin masu barin yankin afirka ta yamma yake daɗa karuwa an sanar da sojojin ruwan a kan jirgin ruwan da aka hango da yammacin ranar lahadi sannan an aiki jami'ai masu sintiri a kan ruwa a yankin da ke da tazarar kilomita 70 da dakar a cewar ibrahim so mai magana da yawun sojojin senegal cikin wata sanarwa yayin da aka tsinci gawarwakin da suka fara rubewa ya sa ana fuskantar matsala wajen gano mutanen wato inji sojojin sannan sun kara cewa gudanar da bincike zai sa a samu karin bayanai a game da abin da wato damuwar da ya kuma daga inda jirgin ya taso a farkon watan nan ne wani jirgin ruwa da ke dauke da mutane 89 ya kife a gabar tekun kasar senegal A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Jami'an tsaron kwastam ko ne na jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya gefen birnin Kwanni sun ce sun yi nasarar kama kayan sadarwa na yanar gizo da ke aiki da tauraron dan Adam da ake niyyar kaiwa 'yan ta'adda. wannan na zuwa ne watanni kalilan bayan sun yi nasarar kame waɗansu na kiyoyi da aka so a yi safararsu zuwa hannun 'yan ta'adda tuni dai masana harkokin tsaro da ma jama'ar da ke wannan yankin suka soma nuna gamsuwa da aikin jami'an tsaron a wannan iyakar a daidai lokacin da sojojin najeriya suka soma fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar ga rahoton da wakilinmu haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni yayin da sojojin tarayyar najeriya suka fantsama a dazuzzukan arewa maso yammacin kasar da ya hada da sokoto kebbi zamfara katsina da neja don yin ta kare da 'yan bindiga da suka kaiwa wannan yankin matuka gaya akan iyakan nijar da ma kasar ta bola ahmed tinubu jami'an kwastam koduwa ne na birnin kwanni suka yi nasarar sarɗe kayan sadarwa ta yanar gizo masu aiki da tauraron dan adam kayan da masu yawan gaske ne da wannan shine karo na biyar tun sha biyar ga wannan wata na satumba da muke ciki ake kokarin kutsowa da irin waɗannan kaya a wannan iyakar ta hanyar dashi inda masu ɗauke da su da zaran suka ga jami'an tsaro sun dauraro su kan arcewa su yada kayan wani lokaci tare da barin ababen hawan su sirashina alhaji sani mai kaset ɗalibi ne mai karatu lamuran ƙasa da ƙasa a jami'ar abdulmunin jofo ta ya yamai na cewa duk inda an ka ce maka ƙasa ko kuma gari gari ya kasance yana da iyaka da Nigeria to gari ne wanda dole sai an samu ana hucewa da miyagun kayoyi da miyagun makamai wanda dan a ketara da su wasu garuruwa saboda addanci da ake ciki fa su tuwon ga lokaci da muke rashin tsaro to sai mu ce alhamdulillah muna jinjina ma jami'an tsaro na custom namu na duwan na Niger game da kokarin da suka yi ba dare ba rana saboda me yasa nace maka ba dare ba rana bakin daji brigade in su ko da yaushe suna tagaya kuma alhamdulillah ala kulli halin mun gani su son da an kai Anel to wannan kwanni suna daga cikin wanda an ka jinjina ma minista da kai ne da kuma shi da je da kai ne ya jinjina musu game da ayyukan da suke yi na tagayyar makamai makamai na tariyar miyagun ƙwayoyi na tariyar makamai na 'yan ta'adda. Kokarin da ni na samun sautin ma'aikatan iyakar ya ci tura saboda sun nuna min cewa dokar aikin uniform na tsaro na ƙasar bai ba su damar yi mini magana ba in ba sun samu umarni ba amma inspector principal da duan na birnin kwani cewa da alhaji muhammadu bashir shugaban ma'aikatar kwastam na wurin ya ce mini aikin tsaro na kowane ɗan ƙasa ne kuma tun daga shugaban ƙasar zuwa firaminista minista da ministansu da shugabannin kwastam na jihar tawa da na ƙasa sun ce musu su ƙara sama jikinsu toka domin kare wannan ƙasar kuma shine suke yi tare da sauran jami'an tsaron da ke kama musu a cewar alhaji yusha'u mai nazarin lamuran tsaro a wannan iyakar abinda ya rage ga 'yan ƙasar shine su ci gaba da yawa jami'an tsaron addu'o'i sai dai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi allah ubangiji ya tsare su ya tsare mu mu kasan mu ya tsare mu gaba daya ya ba su karhin gwiwa abubuwan da suke yi sai dai mu ce an gode Allah ya musu albarka tun da kaga kwanakin baya ma an kama nakiyoyi masu yawa kasar ga da kake gani akwai miyagun mutane da yawa wayanda ana tare da su ba a san su ba akwai turawan waje akwai turawan ciki akwai wanda su kutke kutso suke sai an wargaje kasar nan dama a kwanakin baya jami'an na kwastam na birnin kwanni sun sarbe albarusai da ke iya tarwatsa tankokin yaki ko kawo taro abin da ya sa shugaban kwastam na jihar tawa da ya rako gwamnan jihar jina musu inda ya yi wannan jawabi. mutane wanda ba su son kasa ba su son kansu ma za a ci ba su biyu a hanya wadda ya kamata su zo sai dai su bi daji suna ɗaukowa muggan kwayoyi da kaya wanda ba a so kamar yadda kuka gani yanzu kun gani wannan dispositive complaint ne sabili da haka muna bisa ga abokan aikin mu da rana muna ce musu su buɗe ido sosai saboda a san abin da ke shigo a cikin ƙasa kasa da abin da ke fita wannan nasarar a cewar wata majiya kusan shugabannin tsaro na yankin ta tabbatar mini da cewa tamkar yanki 'yan ta'addar gada ce suka yi da su da masu tallawa musu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogon ma'adan washington dc na cewa karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya let me say this very categorical if i were him i would resign and face all the allegations against me jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da saduwa mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya gwamnan jihar zamfara mai ci yanzu dauda lawan ya fito balo-balo yana zargin gwamnan da ya gada bello muhammad matawalle da cewa yana da alaka da barayin daji kuma ya kamata ya sauka daga mukamin shi na ministan tsaro let me say this very categorical if i were him i would resign and face all the allegations against me and that would have been more honorable because from all the uh, information we're getting my predecessor was fully involved in some of these banditry issues. Bari na faɗa ƙarara idan da ni ne shi zan yi murabus na fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi a kaina hakan zai fi nuna dattaku saboda daga irin bayanan da muke samu wanda na gada a mulki na da hannu dumu-dumu a wasu daga cikin al'amuran 'yan bindigar nan. How can you imagine all these allegations against him and he's still the minister of defense? I mean, that is unfair. ta yaya za a ce duk da waɗannan zarge-zarge a ce kuma shine ministan tsaro na gaba ya adalci ba this man could have been honorable stay aside face all this allegation clear his name and then come back and continue to do whatever he wants to do that would have been more honorable as far as I'm concerned. If I'm in that position, believe me, I'll put in my resignation letter. Kamata ya a ce ya nuna da taku, ya ja gefe ya fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi masa don ya wanke kansa. daga baya sai ya koma duk inda yake so ya koma a irin ta mahangar yin hakan shine dattaku idan da ni ne a halin da yake ciki da tuni na miƙa takardar murabus ɗina wannan shine fassara abin da dauda lawan gwamnan zamfara ya faɗa game da wanda ya gada ministan tsaro kuma tsohon gwamnan zamfara din bello muhammad matawalin maradin to muna ci gaba da neman shi ministan domin ya fito ya kare kansa amma kafin mu samu shi mun samu ni na kusa da shi wato yusuf idris wanda shi ne tsohon eh, director general na sha'anin yan jaridu daga shi matawaladin wanda ya yi magana da wakilin ma'aikacin gusa abdulrazak bello kaura inda kuma yake kare shi matawaladin amala abdulrazak kamar yadda ka sani wannan magana ma ce ma ta rena mutane wayo da kuma rashin sanin ciwon kai da kuma abin da ya kamata kuma abin da ake ce ma ofishin gwamna shi a dauda ya je yayi shi ya kamata ya sauka da kujerar shi ta gwamna domin ya ci amanar jiha ya ci amanar kasa wannan ci amanar kasa ne kuma idan matawalle yake irin wa'annan maganganu da yanzu kaji su yan pdp sun bi sun wasu maganganu na banza wanda matawalle lokacin da yana gwamna ai abun da ya sulhu yayi da a mutanen wayannan wayanda ake kira bandit kuma tare da dukkan jami'an tsaron najeriya akwai sojoji ciki akwai 'yan sanda ciki akwai dss ciki akwai civil defense ciki akwai manyan malaman addini na jiha da na waje akwai manyan 'yan siyasa na ciki da na waje da kuma sanin fadar shugaban kasa a wancan lokaci wannan abu so don ka yi sulhu da mutane shine za a da a ce wai kuma kana da alaka da su kuma da aka yi sulhu bai tasiri ba domin lokacin da aka yi sulhu sai da aka yi shekara ɗaya da wani abu ba a taron hanya jihar zamfara koina ba a kidnapping koina ba a kai ata ko ina ba kasuwanninmu ko da matawalle ya zo duka a rufe suke amma duka sai da ya bude su gaba ɗaya ko ci kasuwa tana ci a jihar zamfara ka hada da yanzu wanda ma a cikin garin guso ma is not safe wanda a lokacin gwamnatin matawalle a karamar hukumar mulki guda ba a samu attack ko ɗaya ba to balantane shi yanzu ya zo nan maganganu wayo arewa Na ji muna gani yan arewa za a nakasta yankin arewa wayo arewa wayo arewa wayo arewa dama an daɗi yana cewa rawar da cin hanci da rashawa da wasu matakai da wasu manyan mutane a cikin soja da gwamnati da jama'a suke takawa wajen haɗa kai da barayin dajin nan suke hana a samu shawukan wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin najeriya da haka muke sake marhabar lale ga bakinmu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya na sama ɗaya na ƙasa wato ritaya group captain sadiq garba shehu da kuma ritaya mejo yahaya shinku wanda suke duba mana abubuwan da ke kawo kalubala ga wannan kokari da ake na kawo najeriya zaman lafiya wakilin ma abuja hassan mai kana ya tattauna da su ina son ka ji min yadda kake kallon yadda gwamnatin tinubu take tunkarar kalubalen tsaro musamman a nan arewacin najeriya tana yin abin da ya kamata ta ɗauko hanya ko kuma bata masa dan ba a rubuce a takardar da ya sa na ne suna takardar na nashi na manifesto ɗin shi Eh, eh, na je karanta abin da aka rubuta na security a rubuci abubuwa ne masu rubuci amma gaskiya har yanzu ba a yi ba sai dai shinku ya yi magana na ce ko dan abu kazu ya fi ba mu da isassun sojoji to sai kai mamakin me yasa ba a sa kuɗi a wannan sojojin me yasa ba a sa kuɗi a yan sanda magana ɗaya kenan na biyu maganan da aka fara yi lokacin buhari ba a zo an gama ta ba na a duba tsarin tsaro na gaba abin da ce ban tsaro me ya aikin shugaban ƙasa me ya aikin minista me aikin cbs sai an sake duba wannan don a gaskiya a yanzu da muke yi an bar aikin ne na ko aka ce wanda eh, job is for everybody to for nobody a takaice a takaice ni a gaskiya nake faɗa maka ni ba zan ce wai ga wanda yake gudu ba ba san shi ba the same thing with police za ka ce mun ministan police kaya yana da wani fawa akan IGP ko abin da suka yi so sai an gyara waɗannan sannan su kuma 'yan majalisa suna da babban matsala sai sun daina munafunce munafunce sun kalli ƙasa sun kalli yan jihohin da suke cikin wahala sun daina waɗannan jirgin da ake yi wanda ya tafa tun eh, ko a ruwa aka yi tafa su tashi tafa wannan abubuwan za su fita kuma in ba ya hankali ba wannan abin zai kowa so bangaren shugaban ƙasa suna da laifinsu saboda ba su saki mara eh, eh, ministan defense da abin wasu na na gona yar rubutu wai a kori ba zai a kori abin a gaskiya mutumin da ba shi yake hosting ba ba shi yake promotion ba ba shi yake recruitment ba ba shi yake controlling budget ba ba shi yake operational power wanda yake leader da shi kuma yi to ya za a ce dai ko da sun ta zai a ci an kore shi ne na shi a ciki ai bai da wani abu a ciki da wani abu a ciki so sai an gyara wannan tsarin sai yan majalisa suna da babban aiki ba aiki kaɗai na shugaban ƙasa ba ne sannan su kuma na ba da misalin hafsan shozan da ya ce shi ba zai ba da cin hanci ba ban ga abin da ya sa su waɗannan sojojin ba za su yi haka ba shugaban su su kawai da abin a kai wurin shi Saboda in kai magana da sojoji za ka ji suna cewa ana sa kuɗi a fefa amma wurin karɓar sai yana da wahala. Sai ka ɗan sakinan ka ɗan sakinan ka ɗan sakinan cin hanci da rashawa. To me yasa ba za su kasu mali ba an san soja da san ƙasa. Me yasa ba za su yi abin da yayyan su suka yi ba. Su ce ba za su bayar ba. Ni ban ga abin da abin da zai zai zai zai hana a san sojoji faɗa masu gaban ƙasa cewa ba ban ya faɗa mani ne yasa. To ba a bani ba. Shi ministan da sanda da zai fito ya fito da magana ko shugaban ƙasa. A daga baya mutanen Najeriya ba ba shi Buhari sa ko CBN suka zaba ba wanda suka zaba president ne shi kuma president ya appointing minister ya appointing sanisi to finally finally duka abin a hannun shugaban kasa ne wani na ƙara jaddadawa a yanzu da muke tafiya shugaban kasa baya da lokacin duba sojoji. Na'am. Minista um, baya da fawa. Group captain kafin ka rufe a kwanan nan naga yan sanda sun ce sun bankaɗo wani yunkurin yin juyin mulki a shugaban kasa har ma suna neman wani bature dan Burtaniya wanda yake kitsa wannan al'amarin. Ya kace kallon wannan ikirarin yan sanda? to shi ma dai muna nan muna kallon wannan ikirarin kuma ina fata kuma yadda na ce yana kawo rashin yarda tsakanin gwamnati da jami'an tsaro muna nan muna kallo na yi maganar haɗeja na yi maganar yan menene yan dubai ne ko ina tun lokacin da zai kawo in ana wannan maganar ba a ganin komai abin sai ya zama shi to ina ma wannan maganar ina nan ina jin ta shi dai mutum ya fito ya ci shi ba a nufi kofi ba kuma sun ce gashi gashi gashi gashi to muna so mu ga magana to amma in Najeriya da mutu haka maganar nan za ta mutu ba za ka kai yan sanda ne suke da gaskiya ba eh, ko shi da turo ne yake da gaskiya in ka tambaya sai a ce maka da security mata ai ba za a bayani ba ba komai ne ake koyewa akan security mata ba in aka samu su kandar a wasu a wasu kasashe sai an yi bincike bincike kuma sai an faɗa ma 'yan ƙasa 'yan ƙasa suna da damar su san abin da ake yi. Na'am, me yashin ku a ƙarshe kai ya kake ganin wannan ikirari ne ya sanda cewa sun bankaɗo wani yunkurin jiya mulki a shugaba dubu da wancan baturen ke kitsawa. to in ka je irin wannan shi ne bature ba daidai najeriya ba ne saboda haka akwai wanda aka yi nufin alƙaya ɗaya ma wannan al'amarin shi yasa aka biyo a faro da cewa ga wani bature wanda ake zargi kuma musamman maganar nan ta fito daga wurin yan sanda ba nia ba ba kuma dss ba saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ba za a karbi ga duk wani ɗan najeriya mai tunani ba tafiya sai ta siyasa ana so a nan kai wani wanda yake kila a siyasance ana gani ta haka ne za a bi a kama shi a ci gaba da tuhuma har a ce lokacin zaɓuɓɓuka nan gaba ya zo kila ana kan tuhuma akan wannan magana wannan shine ne na fahimta. Um, Hashinku idan muka duba makwabtan kasashen mu yan kankanin kasashe irin su jamhuriyar Nijar, irin su Chadi, irin su Mali, irin su Burkina, wato zaga sojin suna kazar-kazar sosai wurin yaƙi da 'yan bindiga ko 'yan ta'adda da ke kafacensu kuma a wasu lokacin zaga cewar a karo ɗaya ana samun kyakkyawan nasara wanda kuma yake bada ma'ana mai kyau wasu suna ƙorafin cewar ba a ganin irin haka a najeriya Kayada da haka kuma haka ne nisa kamar yadda karnuka ko wayannan kasashe akasarin su sun zo da sabon salo wanda aka samu jagororinsu shugabanni na rundunonin soja kuma suna so su nuna wa 'yan kasa da duniya baki ɗaya cewa da gaske suke su zo akan su yi wannan gyara ko ba komai za a ɗauki lokaci suna ƙoƙari su ga sun kawo canjin da za a yarda a gamsu cewa ƙasar ce a gaban su sabanin lazo yanzu da aka yi shekaru kusan ashirin da biyar kenan ake kai da dawo wannan tsari na demokradiyya kullum abu baya yake ta yake ta koma sakamakon yadda su 'yan siyasar ra'ayinsu shine kawai ta yadda za a yi su gyara da kuma kare muradinsu wannan yana daga cikin dalilin da ta ake ganin saurin ci gaba a wancan bangare muna gani yadda bangaren tsaron nan ya tabarbare a kasar nan kamar yadda aka faro daga shirin nan na inda ake kashe kuɗi da sunan za a tabbatar da tsaro har yanzu abin ya ci ya ci cinyewa sakamakon kawai akwai wa'yansu wa'yanda su suna da wani tsarin su na ƙarƙashin ƙasa na abin da za su samu shine abin da ya dame su ba kasancewar kasar na matsayin ƙasa yantacciya mai iyalci da kanta ba. To a gaishe ku malamai to za mu tsaya nan sai mun dawo rana wa cewa mu ji me yasa sauran fannoni ko kuma jihohin Najeriya suke kamar ba ruwansu da abin da ke faruwa a arewa. Yanzu nan za mu ja burki sai rana talata mai zuwa Allah ya kai mu a madadin su bakin namu da kuma shi wakilin mu Hassan Maina Kaina Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. Ku huta lafiya. To madalla ga da Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Saka mai wuya. To a takaicen Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin inda ta kashe akalla mutum 490 sannan ta jikkata wasu sama da 1,650 a wasu munanan hare-haren sama da suka haifar da fargaba akan yiwuwar ya kai ga yakin fito na fito. wannan makon ne zai kasance lokaci na ƙarshe da shugaba joe biden zai yi jawabi a wurin taron duniya mafi girma inda ɗaruruwan shugabanni suke haɗuwa kowace shekara a wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya kasar pakistan ta naɗa laftanar janar muhammad asim malik a matsayin sabon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da aka fi sani da inter services intelligence ko kuma isi a takaice To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimacin wannan shirin. Kafin mu sallama da ku za mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da 'yan kasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bisa rasuwar Sani Abdu. Allah ya ji kansa da rahama amin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma dadi balawi da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu charleston muhammad hafiz baballe daga nan birnin washington dc ke muku sallama ma'assalam.